tawagar gwamnan jihar borno kashin shetima ta ci 'yan gudun hijiran da a yanzu haka ke garuruwan madagali da mobi don ba tallafi ga waɗanda hare-haren 'yan bindiga ya raba da gidaje a garuruwan goza da kuma dambuwa sanata muhammad ali indumi da ke wakiltar mazaba borno ta kudu kuma ɗan yankin gozan na ma cikin tawagar gwamnan jihar borno mutanen mu sun watse shine dole a zaman shugaba a zaman wakilin su in zo in ga yadda suke yi musu jaje zo na mu jajanta da su shi abin da ya kama mutum da ya bar gidansa ai yana cikin mawuyacin hali ko a ina ne ko a cikin garin nan a cikin ayola din an ka bar gidan ka koma gidan wani kana zama ai kana cikin kushe eh, guduma mun kawo guduma ai dole ne a kabu amma kuma ba abin da za a zo ana ta magana a jarida bane don wannan aikin ba aikin riya bane muke to ko shi ma mai hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne ke don tallafa waɗannan 'yan gudun hijira a alhaji muhammad kanar shine ma babban jami'in hukumar ashiyar arewa maso gabashin najeriya amma sabida yadda mutane suka kwararo a gefen jihar adamawa ta wajen madagali ta wajen mubi ta wajen cikin askira uba da yake ita ma tana diddai boda ne daga jihar adamawa da borno da kuma sauran garuruka da dama da suke wayannan guraren to shine muka zo muke haɗin gwiwa da ita kanta jihar adamawa don mu ga mun abin nan baya da haka mun tanadi kaya wanda a yanzu haka muke ci gaba da lura da mutanen madagali da kuma uba da kuma kayan mubi ya taso shi ma yana hanya wannan fana zuwa ne yayin da kungiyoyin sa kai da kuma na ci gaban arewa ke mamaye da martani ga kalaman tsohon shugaban mulkin soja a najeriya janar ibrahim bada masu baban gida ya game da matsalar tabarbarewar tsaro a arewacin najeriya alhaji musa jika na kungiyar fafutukanan ta amnesty safar group ya ce ma akwai abun duba ga kalaman tsohon shugaban kasar mu magana shi mu mu dauki magana shi a wata magana ba dan ba za ta tasiri ba ai to ai waɗannan ni na ni ni ba ni ma maganar su saboda ni na ɗauke su ne kawai a mushen gizaka kin mutu ne kawai kina ba yaro tsoro tunda babu wani ba ba su tafi kama arewun komi wanda za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali tattalin arzikin arewa ɗin ya bunƙasa ya kuma karu a'a babu wannan sai dai kawai kullum tunaninsu ya za a yi wannan shugaban ya zarce akan mulki lokacin da ya kamata ya yi maganan bai yi ba tunda abun ya riga ya lalace dama kakan yi gyara ne kafin ya faru ko da gidan mutum ne aka ce wuri kaza ya tsage bai maza ya gyara ba sai da ya rushe tukunna kaga ai gyaran shi kuma wani aiki ne duk maganar da zaka zo kai ai sai dai shi shi sai dai shi wanda yake cikin gidan kallon ka kamar da yadda alƙaluman hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ke nunawa tun farkon wannan shekara ya zuwa yanzu fiye da mutum dubu ɗari hudu ne ke yin gudun hijira daga jihohin Borno Yobe da kuma jihar Adamawa sakamakon hare-haren 'yan bindiga wanda kawo yanzu ma 'yan ƙungiyar jama'atu ahli suna lida wa jihar da ake wa lakabi da Boko Haram ke rike da garin Goza inda ma suka kafa tutocinsu yayin da a bangare guda rundunar sojin ƙasar ke ma saba layar kwato garin. Ibrahim Abdullahi Zizo, sashin Hausa na Amurka daga Yola. a Najeriya.